gaskiya akwai matsala fatima ga wannan sai mu amfani da shi a dina wannan kuma mother's day amma na ce mishi ya karo guda biyu saboda kala ɗaya ya kawo gaskiya amma sun yi kyau za mu haska a wajen bikin nan Amma kin san wani abin da yake damuna. Na san ba zai wuce kici za ki aure ki wannan ba. Na so a ce lokaci ɗaya za mu yi aure. Kai hatta haihuwa ma idan da ina da iko mu haihu tare. Yaran musu taso kamar yadda mu ma muka taso. Don Allah kar ki sa ni kuka zara Ai haka aure yake kamar mutuwa. Ni ba yanzu Allah ya tsara nawa auren ba. amma kin san abun nan da ban haushi ka haifi ɗaya kamar wannan a ce kullum kana kallonta a gidan dole hankali na ya tashi kuma ita ba a bar in sanya a kasuwa mai saye ya zo ya taya ba to ai ba wai babu mijin bane baki ɗaya alhaji ba fa kowane irin miji bane za a kawo sai fi wanda ya dace oh, oh, oh, kuna jiran wanda ya dace ne shikenan to ku ci gaba da jiran wanda ya dace wallahi har ta fara fita a raina kuma hankali na ya fara komawa kan kawar saboda ita ta zo min da abubuwan da nake bukata a gurin ya mace kana nufin siffa haba wa yake maganin siffa to a siffofin nata ma dai ta zo min yadda nake so amma ni abin da ya fi damuna shine hali wallahi idan zahar tana magana ko har ba na so ta rufe bakinta ita ko fatima ta babu daɗi ga gadara da nuna isa ita ko zara ba ta ɗauki kanta komai ba sai ma kaje da take so ta zauna da mijin da za ta aura to ai riga an gama ka dai riga ka ɗaura banka ka dai san baka saka haɗa fatima da zara ba domin kusan sirri tsakaninka da fatima ya riga ya nisa sai dai kawai in za ka min jagora ta halla da yawan baki ai ba za ta taɓa son ka ba wallahi saboda a cikin lissafin ta babu mutum irin ka Allah kai ni barin je in dan samu abin sha da Allah dan zaga nan baya yana da kyau san dai baka da wani gurin zuwa da idan da kuwa amma na ji a jikina kamar wata karar ka kawo ya kamata ka sani wannan kotun ba za ta maka adalci ba saboda tamkar karin alkalin ka kawo ba kara na kawo ba na zo da wasu 'yan tambayoyi ne hmm. to bismillah ina jin ka amma wannan murmushin da kake yi gaskiya ya kamata ka kai shi inda ya dace saboda wannan ba irin nawa ne. <sighs> me yasa har yanzu baki fitar da mijin aure ba saboda mijin da nake so yana da matukar tsada irin rukun da na yi masa tanadi bai kamata kowane namiji ne zai samu wannan damar ba ya kamata wannan tanadin ya zama na mutum na gaske to faɗa min irin ki. yana son mutumin da ba zai taɓa gajiya da ni ba kamar yadda ni ma ba zan taɓa gajiya da shi ba duk da dai na san zan yi kokari kullum na zama a cikin zuciyarsa yana son mutum mai haƙuri duk da dai na san ba lallai ba ne ya amfani da haƙwarinsa a waje na ba sannan kuma ina son mutum mai tsafta mai yawan sa talare ina son mutumin da kullum zai ta gaya min maganganu masu daɗi kamar yadda ni ma na tanada masa dada ɗan kalamai Ina son mutum mai yawan wasa da dariya tunda da zarar na yi aure ba ni da wani abokin wasa sai shi sannan kuma ina son mutumin da kullum ina cikin zuciyarsa duk da dai na san na tanada masa abubuwan da ba zai sa ya manta da ni ba sannan kuma ina son mutumin da iyayensa suke raye saboda da zarar na yi nisa da nawa na sami iyayen da zan kyautatawa na samu lada bayan ladan da zan samu a wajen mijina wannan kaɗan kenan daga ciki amma sai gashi kashi ƙaddara ta zo min da fatima lallai kam gaskiya ne dukkan rayuwa ta gini ne akan kaddara amma kaddarar da ta haɗa ka da fatima kaddara ce mai kyau saboda halin kawata mai kyau ne a'a zara fatima ba ta da kashi arba'in a cikin ɗari na irin halayen matan da nake so na aura to wani irin halaye ne haka ga suna tattare da ke zara kin zo da kashi 99.9 na dukkanin abubuwan da nake nema a wurin ya mace sai kuma Allah bai yi zama fara haduwa da ke ba sai haɗa ni da ƙawarki sannan maimakon ta koyi halayya irin naki ko kuma ta aradan a tafita sai ta kafe akan halayya irin nata wanda kowane irin namiji mai son zaman auren da dindindin zai shiga damuwa kuma ya ji tana neman fita a cikin zuciyarsa. A'a. babu mafita wallahi sai haƙuri fatima ce matarka kawai ka yi ƙoƙari ka koya mata duk irin abubuwan da kake so hali baya canzawa zara saboda duk abin da za a koya da ƙarfi don a burge mutum ko kuma a ci jarabawa to baya ɗorewa saboda bai kai zuciya ba kawai don allah ki faɗa min wata mafitar zara Zan tafi. Na ji kamar zuciyata tana bugawa. Dole ta buga ai. Saboda tana tare da abin da take so. Ban fahimce ka ba. Duk wani buri da yake da shi a zuciyarki. da duk wata rayuwa da kika tsara da kuma halayen da kike mafarki mijinki ya kasance da shi duka ina tattare da shi zara ni ma dukkanin abin da nake bukata a wurin wata 'ya mace ke ma kina da su wataƙila ba mu sani ba an halicce mu ne domin mu kasance da juna ta yiwu karin maganan nan na matar mutum kabarinsa yana kafa misali akan mu ka yi haƙuri ka tafi ka tafi don allah ka kyale ni Ina son zuciyata ta samu natsuwa. Ko ka manta abin da ke tsakanina da Fatima ne? Kin fi kusanci da zuciyarki akan ta Zara. Saboda zuciyarki a gangan jikinki take. Kada ki bari zuciyarki ta fashi saboda kin hana ta abin da take so. Kina so na, ina son ki. Kamata yi mu zauna mu kulla hanyoyin da zamu mallaki junanmu. Ba mu tsaya muna wannan abin. thank you babu gudu babu ja da baya bazan zan taɓa auren abin da hankalina bai kwanta da shi ba zuciyata ta fi kiran sunan ki zara ce ta har abada dole na gina wa rayuwata da abin da take so <laughs> kai nake so ne na jima ina yakin neman ka lokaci ya yi ka zo da kanka ka kawo min kanka <laughs> kuma ba zan bar ka ba kamun wani abin da ya ban mamaki jiya ka ce za ka zo ba ka zo ba yau ka sake cewa za ka zo da yamma ba ka tashi zuwa ba sai da daddaren nan ni kuma ban san ka da magana biyu ba sai ga shi kayi har uku i'm sorry kin san wani lokaci ya kamata mutum ya dan canza ko kuma kiga ya saba alƙawari shikenan na karbo sample ɗin cats din nan zan zaɓi wanda nake so a buga mana farin jin kawo no zauna kawai why akwai wani dan ishu ne da yake so ya saka nan daga maganar auren nan the further notice amma ki bari sai nan da next week zan faɗa miki da to ni zan tafi don wallahi a gajiye na zo bacci nake ji nura lafiya kuwa ni baka taba min haka ba bacci fa kace kana ji mai na tare ki ne da saboda kullun ke kike fara fada ni kuma duk sanda kika fada raina na yake yi shi yasa na zaɓi in fara fada yanzu saboda samu sauki sai kika ji abin babu dadi ko sai da safe sai da safe ki gaya wa mama na tafi taɓa ganin irin wannan canjin a wajensa ba. san me ke faruwa ba abin ya ban mamaki ba mu taɓa muna zaune ba muna cikin hira ya ce min shi ya gaji zai tafi kuma babban abin mamaki ma'anan gurin shine matsar da maganan aurenmu da ya yi gaba bayan ya fi kowa damuwa akan wannan auren wallahi na matakar tsorata saboda ina tunanin akwai wata matsala shi yasa na kira ki saboda ke ce mutum na farko da ke fara sanin farin ciki na da kuma damuwata haka ne gaskiya nema abin ya bani mamaki nura ba haka yake ba kuma bana tsammanin abin da kika faɗa a wajensa. Yanzu me kike tunanin zami? Bai kamata ki yanke hukunci tun yanzu ba. Ki bari mu ga idan ya kuma dawowa mu ga da wata fuskar zai zo. Ina son sani wallahi. Wallahi ina matukar son Nura. Shi yasa abin ya dame ni da wuri haka. Ki haƙuri Fatima. In Allah ya da Nura naki ne har abada. Yanzu na abin da za mu yi shi ne. mu jira idan ya kuma zuwa miki da wannan yanayin sai ni da ke mu tafi tare mu ji abin da yake faruwa kiya urikin ji kun ganin ka na farko da na yi san ka yake ta farautar zuciyata na yi kokar na yi wa zuciya ta garko da haƙuri da kau da kai amma duk abin ya ci tura nira wallahi ina son ka na fi fatima son ka fatima ba ta maka rabin son da nake maka na yarda kuma na sani saboda fatima ba ta faɗa min cewa tana sona ba kamar yadda ke ke faɗa min yanzu ni ma ba yin kaina ne ba zuciyata ce take tunkuɗo maganganun da ƙarfi wallahi son ka yayi matukar galabaitar da ni amma kai ciwona bakin alkalami ya riga ya bushe kada ki yarda da haka zara rayuwar ta kici zuciyar ma taki idan har baki samar da zuciyarki abin da take so ba to ke ce za ki kasance cikin damuwa da haka ki yarda da ni mu mallaki juna ki rabu da maganar mutane kawai duk maganar da mutane su yi zai wuce lokaci kankani yanzu ya za mu fito ma wannan al'amari ta bangare na babu wata damuwa zan yi kokari in ga na rabu da fatima a ɗan ƙanƙanin lokaci sai dai ban san irin karɓar da zaki mai idan na waiwayo gare ki ba da hannu bibbiyu mahaifina ma a guje zai karɓe ka saboda daman ya daɗe yana son ya ga na yi aure amma don allah idan ina neman alfarma a wurinka idan za ka amince ina son kar kowa ya san kai zan aura sai ranar ɗaurin auren ko kuma bayan an ɗaura kina nufin har fatima ƙwarai kuwa har fatima saboda so nake a yi auren daga yanzu zuwa wata guda to an gama ko daga yanzu zuwa sati guda kika ce to shi kenan gobe ka tura mutane wajen mahaifina a tambayo maka aure na zan faɗa masa ina da yakinin ba zai yi sawo biyu ba a goben za su amince amma kai ma ina son ka yi ƙoƙari ka yi duk wani abin da ya kamata a saka rana a sati guda ya na iya da kaina wallahi nura ina son ka ina matuƙar son ka ni ma ina son ki ina matukar son ki wace irin magana ce wannan nura wani irin mummunan labari ka zo da shi lura na da irin yadda kike nuna min babu wata alama da yake nuna cewa kina sona irin son da nake son matar da zan aura ta kasance shi yasa nake ganin kawai abin da ya fi shine ma da juna wala Allah zaki iya samun namijin da yafi dacewa da ke ni ma in je can in samu matar da ke so na kamar yadda nake so a so wallahi ina son ka bai zama lallai sai na fito na furta cewa ina son ka ba amma da ina da ikon buɗe ma zuciyata zaka ga babu komai a ciki banda son na kasa yadda da irin son da kike nuna na kasa yadda da ke Fatima hankali na ba zai taba kwanciya da irin son da kike nuna ba san da kike gajiya da zance da ni ko da a waya ne sanda ba kya iya furta min ko kuma ki nuna alama yadda jikina zai gaya min shine so yanzu daga ina maganganun da suke fitowa ina suka dosa sun doshi hanyar rabuwa na rushe maganar aure na tsakanin da ki ki faɗa wa iyayenki cewa na haƙura ba zan iya zaman aure da ke Nura Nura Nura Nura dan Allah Nura Nura Nura lillahi wa inna ilaihi hello hello dan Allah ki zo nura me nura ya miki ki zo ki taimake ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ban san laifin da na yi masa ba na faɗa masa ina son sa amma ya ki yadda babu komai da ɗaura auren su ha ba amma wannan wace irin yaudara ce ki ya uri fatima zan je in same shi in ji dalilin da yasa sa ya aikata hakan a kanmu na faɗa muku rabu da shi ku kyale shi kawai zara <laughs> umma kin san yadda so yake zai iya ja mata wani ciwon ya kamata mu ji abin da ya sa ya aikata hakan idan ganin damansa ne kuma ya cije akan hakan sai mu haƙura mu kuma mata fatan abin da ya fi alkhairi a faɗa muku rabu da shi ku kyale shi kawai ita ma Allah haɗa ta da rabanta mafi alkhairi na tausaya mata wallahi sai na ji kamar na fasa auren ka ai ko da kin kashe ni kawai dai saboda na san idan na rabu da kai zan fita shiga damuwa ne kamar yadda na faɗa maka a baya san da nake maka ya fi da fatima take maka kamar yadda ni ma san da nake yi miki ya ninka san da nake yi wa fatima kin ga kenan mun fi dacewa da juna um, wakilai na sun dawo sun ce iyayenki sun amince kin ga babu abin da ya rage tsakana da ke yanzu illa kawai mu zauna mu fara shirye-shiryen biki to kai me kace musu akan fatima har suka tambaye maka wani auren very simple ce musu na yi mun samu matsala da ita kuma ta nuna cewa ba ta yi ni ma na ce ba na yi kenan kowa ya kama gabansa to wallahi ka mata karya kenan saboda ita har yanzu tana yin ka yadda take yi min yana nuna cewa ba ta yi na a wajena ke kuma yadda kike yi min sai na tabbatar da cewa kina yi na kamar yadda nake so a yi ni a cikin ce kina so na kowane lokaci Allah ya nuna wani lokaci <laughs> ai hajjaju ina cike da farin ciki kin ga in allah ya sunan da wata guda zara tana ɗakinta ai ba ƙanƙanan daɗi na ji ba kin san babu yadda za a ce magidanci ya aje ya kamar zara cikin gidan shi tana yawo dole hankalinsa ya tashi a ni wallahi na ji daɗi ƙwarai aina amma ya alhaji kai saurin ba da yarinyan nan da abin da na so a ce kai bincike tukunna akan waɗannan mutane kafin a ba su 'yanci su shigo. Na yi bincike, ɗan babban gida ne, kuma shaidu da yawa sun tabbatar mana da yaron nan mutumin kirki ne. <laughs> Kai, zo Kai, ban hana ka irin wannan ka shigo cikin gida babu sallama ba? an gaya maka gidan arna ne tun shi kamar mulun ba kamar zan tattaka ka neman soko amin aja bari yi la'asar in na dawo ma ƙara sannan magana lahajiya ban da labari in ba yanzu kika zo ba amma zan yi mamaki a ce fatima ta sani bata faɗa min ba to wai ma ya za a yi a ce fatima bata san halin da zara zara'u take ciki ba alhalin duk duniyar nan ba wanda ya fi sanin halinta ta. nan ma kaina ko da ke na san daga inda matsalar take fatima tana cikin damuwa saurayinta da aka musu bai ko da shi ya juya mata baya ya ce ba zai aure ta ba kwanakin baya ma nan suka zo na suka yi ta kukan su ita da yar uwarta ko me yasa wani dalili ne ya kawo haka to sai Allah dan su ma sun ce ba su san dalili ba Allah ya kyauta to gabora kamar da yadda na faɗa miki da zu wai an ce nan da sati uku za a ɗaura auren oh ikon Allah haka Allah yake al'amarinsa alaikum. Wa alaikum salam. A'a, Fatima, ya lafiya? Eh, akwai wasu 'yan maganganu ne da nake so mu yi da Zara. Auto. Yawa. Kin ga ko eh, yanzu nan da muna tare da ita nan muna ta kulle kullen nan sai ta ce wai bari ta shiga daki Kila ma ko saurayin ne ya kira ta suke tadi To bari shigan same ta. To, sai kin fito. zara kamar tana cikin matsala kullum idan ta zo ba haka muka saba da ita yi wasa da dariya amma yau ta zo ko magana mutum to ba dai ta zo ba ko ma menene za mu ji tun da yanzu ta zara unna cikin sannan <laughs> Babe ina zuwa zan kira ka kaji? Idan ma mafarki nake yi, to mafarki na ya masifar tayar min da hankali. Idan kuma da gaske ne to ina tunanin ba a hankalin ki zara. Bari zan kira ka anjima please I'm sorry. Mm -hmm. Da gaske ne shirye-shiryen auren ki ake yi? <laughs> Auren ki saura sati uku? Yaushe kika haɗu da mijin? Har kuka yi maganan aure har aka je tambaya. Ban sani ba. Ki haƙuri Fatima. Wallahi na yi haka ne saboda soyayyar da ke tsakanina da ke. Baki da wani hujja wallahi. Ni tunanina ko tuntuɓe kika yi. Za ki kira ni ki faɗa min. ko murmushi wani ya miki akan titi zaki kira ni ki ban labari sai gashi wai kin haɗu da miji har kun yi maganan aure har ya je gidanku har ya yi tambaya har ya har an sa rana duk ban sani ba babban abin da ya fi damuna shine rabuwar ku da nura bayan kun rabu da nura da kwana ɗaya na haɗu da ahmad cikin kwana biyu rak ya turo mutanensa gidanmu kullum idan na zauna ba ni da wani aiki sai kuka ina tunanin rabin tsikina ta rabu da nata saurayin kuma gashi na samu wallahi fatima na fi son a riga aurenki kafin a yi nawa da ba na shaku da ahmad ba wallahi da na dakatar da shi har sai kin samu wani saurayi ko kuma idan kuka daidaita da nuna na kasa zuwa miki da maganan ne saboda kina cikin jimamin rashin nuna ta ya za na zo miki da albishir ɗin samun mijin aure bayan na san ke kina kuka rashi wannan ba hujja ba ce amma ke ba kya tunanin wannan albishir ɗin zai iya yaye min bakin cikin da ke raina zai iya cire ni a bakin cikin da nura ya saka ni ki haƙuri fatima don Allah ki haƙuri gaskiya kar ki sake min haka kar ki ƙara yi min haka ya kamata a ce duk abin da kike ciki ina sane na ji ke haƙuri to me na haɗa rai mana ke haƙuri na ce ko har yanzu ban gan shi ba baba har yanzu ban gan shi ba duk ayyukan da ake kawo mu a nan har yanzu ban ga wani mai kama da shi ba ka ce man ya kusa zuwa ka ce man ya kusa har yanzu ban gan shi ba ba ki kwantar da hankalin iyata sauran iris nan ba da jimawa ba za ki gan shi na gaji da zaman nan baba shi nake jira ki daure ki haƙuri kefa muke tafe da ke ranke daɗe Baba ne ya turo ni, mijina ne ke sanya ƙara aure. Ni kuma na fi son ko a makabarta kai makwabtaka da kabarin wata mace. To, yaushe za a nuna min shi? Ai baya nan, ya yi tafiya. Ya tafi umra. kuma ba zai dawo ba sai dab da auren amma ya ce min idan auren ya rage kwana uku zai dawo kai wannan angon namu da ya kamata ki haɗa da shi a waya saboda in faɗa mishi in aka yi auren nan a jaka zai rika tafiya da ke ba zai rika zuwa yayi nan yayi can ya baki ke kaɗai ba. <laughs> Kar ki damu zan haɗa ku amma sai gobe idan na dawo. Saboda yanzu da safe na san yana can yana bacci baya tashiwa sai tsakiyar rana saboda kwana yake yana ɗawar. Hmm, ce dai malami ne. <laughs> A'a. yana dai son addini wai kadda yake ce ma har yanzu hankalinki a tashe yake hankali na a kwance yake ne mana a shirye nake tana da duk wani wahala in har zan mallake ka kina so ki ce min yanzu za a tsirin mu ya toni cewa muna da dangantaka da ke babu wani abu da zaki yi hmm. zan ji wani abu mana amma ai babban mafi munin abin da zai same ni a duniya shine rabuwa da kai nura na fi kowa son ka kuma a gurina ne zaka samu irin san da kake son amuka, kuma da irin kulawar da kake so ni abin da ya fi bani mamaki shine har yanzu fatin bata gane cewa akwai dangantaka tsakanin da ke ba kuma shi yau rana ita yau ne za a daura auren nan ai har yanzu bata san ka dawo ba ce mata nayi ka yi tafiya kana umra amma babban tashin hankalin shine ranar dauran auren ina so ka sa a ranka za a yi wannan bikin ne cikin tashin hankali da rashin natsuwa munafukai da yawa musamman ma mata za su mana munanan addu'a ko me za su ce su ce ni dai buri na a rayuwa kawai in mallake ki that's all wannan boye-boyen din mu daina shi a kilima me yake kallo haka abin mamaki mamaki me mu tafi mu matsa daga wajen nan ba ni kada suna ba confirm amma wannan labarin fa ya bani mamaki to ita yanzu me take a wurinsa a nan wurin to ko tana kokarin sasantawa ne a sulhu a tsakaninsu ne samu abin da nake zargi kuma idan na tabbatar da gaskiya ne wallahi sai na fasa ke ikilima ba ruwanki karki shiga abin da bai shafe ki ba wannan abin ne zaka ce bai shafe ni ba watakila baka san abin da yake tsakanina da su ba dukkanin su kawayena ne tare muka yi karatu a jami'a daga nan sai gidan su fatima ina shiga zan saki kwan a ɗakinta. ta kuma wallahi idan na tabbatar da abin da nake zargi gaskiya ne dukan mu sai mun taru mun tsine wa zara ba fahimci me kike nufi da nuna min wannan bidiyon ba ikilima ke zaki bani amsa ni ma na shiga rudani saboda abin da na sani nura shine saurayin da zaki aura ada sannan kuma na gan su tare da zara har na ɗauki foton su kuma auren zara ranar asabar mai zuwa shine abin da na sani ba haka ba ne babu yadda za a yi hakan ta taɓa yiwuwa kin san mijin zara ne ban san shi ba ban taɓa ganin shi ba ta ce min baya a ƙasar nan kuma ba zai dawo ba sai yana gobe ko jibi ɗaurin aurensu tashi ki fita ikilima don allah tashi ki fita wannan labarin da kika zo min da shi ko ƙarya ne ko gaskiya ne babu abin da zai ja min sai bakin ciki idan ƙarya ne to kin cuci amintakana da ke tsakanina da zara idan kuma gaskiya ne ke ce mutum na farko da ta fara kawo min labarin da zai iya zama ajalina fita kawai to bari in gaya miki ni kuma dani ne ke wallahi fansa zan ɗauka don babu macen da ta isa ta min irin abin da aka yi maki ko uwarmu ɗaya mu ɗaya ba zan kyale ta ba babu ƙarya a abin da na faɗa maki sannan wannan maganar da kika ji ki nemi gaskiyar abin za ki gani Hello? Um, Nora, ni yanzu rashin mutuncin da za ku min kenan a tsaya akan rabuwa da ni da kai mana yanzu ka rasa wacce ka rasa wace za ka aura? Um, fatima babu yadda muka iya san an ce matar mutum kabarinsa mutum bai sai ya gujewa abin da allah ya zaba masa ba ba mu muka haɗa kanmu ba Allah ne ya haɗa mu kuma shi ya raba don haka hello <laughs> maganar ki gaskiya nura ya yaudare ni zahra ta munafurce ni Kilima, ki rike ni. Ce nake duniyar nan na juya min. Rike ni Kilima. Bara na je na kira mama. Je asibiti. A'a. A'a. Bana so ki gaya mata yanzu nan sai na je gidan su Zara. Ba yanzu za a gaya mata ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. yanayin da na gani a tattare da ke ya tabbatar min da abin da nake zargi gaskiya ne na gode wa allah da ya sa yanzu kika aikata min wannan mummunan abin ba sai na auri nura ba saboda na san ko na aure shi zaki iya aikata min haka tun da kika aikata haka yanzu laifin me na miki zara me na miki kika aikata min wannan abin ina tambayan ki ki amsa min laifin me na miki kika aikata min wannan abin saboda ina son sa san da nake masa ya ninki san da kike mashi so goma kuma na ga mun fi dacewa da shi kai co na yi bakin cikin rashin sanin wace irin mutum ce ke na rike ki da gaskiya na rike ki da amana na rike ki tamkar 'yar uwata ba na son ganin bacin ranki ba na son ganin abin da zai bata miki rai amma zara ki rasa wa zaki aura sai nura saboda rashin imani da rashin hankali nura ya na iya haka Allah ya nufa ƙarya kike yi Allah bai ce kai wa mutum mugunta da munafarci da zalunci ba balle ke da kike kiran kanki uwata rabin jiki fa kike kira na ko kin manta ne rabin jiki zara Allah ya isa tsakanina da ke. Allah ya isa tsakanina da ke ba zan taba yafe miki ba me ke faruwa me ke faruwa hmm? me ke faruwa me shiga tsakaninku gaya mini ba ga ki tambaye ta ta faɗa miki zara'u me ke faruwa me ya haɗa ku in magata na a gaban ki tambaye ta ta gaya miki abin da ke faruwa ina tambayan ki kina tambaya ina kina ce mu wai tambaye ta umma saurayin ta ne ta kwace saurayin da za ta aura nura subhanallahi wa iyazu billahi zara fatima kar ki ce min dai maganan nan da yake gaya min gaskiya ne eh gaskiya ne ki kare wata maganan banza a nan ki ce min wai duk kira rasa wanda zaki ba sai wanda eh, zara ta eh, fatima take so shine zaki ce zaki aure ki. to wallahi tallahi wannan auren ba za a yi shi ba an kuma fasa ba zara tun muna yara muke tare da ke amma ki rasa wa za ki wa aka sai ni wallahi wallahi ka liki da izinin Allah sai kin aure shi ki haƙuri kai kawai alhaji a je a gaya mutane cewa an fasa wannan auren ya nemi wata mana banda zara wani daura auren babu babu wanda zai hana ta haɓa kamar a wasan kwaikwayo mutumin nan ya zo su nemi auren nan masa alkawari kuma yau a ce an fasa in kika ga an fasa ɗaura auren nan to shi ya zo da kansa ya ce an fasa alhaji saurayin fatima ne fa to ina na saurayin fatima ne mutanen nan sun zo sun nemi alfarman yata na ba su aurenta na gayyaci mutane an sa ranar auren nan yanzu kawai ki zo min da wata magana na a fasa aure ba zai yiwu ba su tafi can su karata in yana so ya haɗa su biyu duka wallahi tallahi alhaji ko don bakin mutane ba ke duk abin mutane za su faɗi su faɗi amma aure ba fashi kin ji wannan wannan satin ne za a yi auren nura fatima wallahi idan ni ne ke ba zan bari ta mallaki nura ba sai dai ita ma bakin ciki ya kashe ta to me kike so in yi babu abin da na iya kina ji mahaifinta ya ce in auren nan bai yi ba sai dai bayan ransa me zan yi da za ki amince tun da ita ma ta kauce ma hanya ke ma sai ki kauce hanyar sau ɗaya gwammake ramuwar gayya zaki don cutar da ke aka yi to me zan yi me ba abin da zan iya yi ki zauna ki zuba masu ido shi yasa ake son yin abota da irin mu Wa'inda ba sa barin ta kwana hmm. da za ki amince da kin tashi mun tafi wani waje idan muka je wajen na rantsa miki da Allah aure tsakanin Zara da Nura ba zai yiwu ba har abada. Wani waje kenan? Wajen baba. Wani baba? Sunan Sakina. amma idan kina so in maki gwari-gwari wajen boka za mu ci idan muka je wajen sha yanzu magani yanzu ranki ya daɗe ba ke ta kike da matsala ba ki bar ta ta yi bayani dama kama wata ce baba ya faɗa min komai me kike so a yi masu kada a bari su yi aure a raba su amma bayan wannan ba na so a taɓa ɗaya daga cikinsu shi ne wannan? lallai su ne eh su ne Baba! Baba! Nijira, Wannan wani irin kira ne haka? shi na kusa da ni na gan shi. Shi kenan magana ta ƙare. Ki kira shi ya zo gobe sai mu tare jama'a ɗaura maku aure. Ha ha ha ha ha! Na jima ina jiran ka mijina, sai yau na ganka. kun zo min da abun na daɗe ina jira wannan saurayin shi ne miji na jima ina ganin shi a mafarki na. kuma tun daga lokacin nake begensa mahaifina kullum cikin aiki yake ta yadda sanadi zai kawo shi wajena ba zan karɓi komai daga wurin ku ba na sallame ki da ke da zara ba wadda za ta aure shi ni ce matarsa kuma daren nan zai zo wajena. na na yi muku aikin ku ni ma na samu abin da nake so kai zaharat kyaleta ka zo wajena ka bi duk hanyar da ta take nuna maka zo gare ni mijina ina zuwa ina zuwa kuma ba nan zuwa na sallame ku ku fita ku fita ku ta ku kuma na muku magana kuna na na ah! ina ne nan kuma wace ciki sunana nijira ɗan ɗaya daga cikin manyan bokaye na duniya mahaifina da ni kaina muna da aljanu masu tarin yawa waɗanda suke yi mana bauta To me haɗina da ke? Kuma me sila zuwa ta nan wurin? Soyayya. Soyayya? Wace irin soyayya? Sama da shekara biyar a duk lokacin da na kwanta sai na ga wani mutum mai irin siffofinka a mafarkina. Tun ban damu ba har na fara kwaɗaituwa a mafarkin. A hankali har na kamu da sanka. Da na ba wa mahaifina labari sai mai alkawari akan in dai har akwai mai irin siffofinka a duniya to zan gan shi kuma zan mallake shi yau ga kana a gabana a cikin aiki na aka kawo min kai har gida kin yi a banza don ba zan taɓa sanki ba har abada <laughs> haba mijina ai cusa soyayya a zuciya ba wani abu bane mai wuya a gare ni na sha haɗa soyayya a nan wurin tafi dubu Nura, zuciyarka a hannuna take, zan iya buɗe ta a duk lokacin da nake so in shiga. Ƙarya kike wallahi, ba zan taɓa son ki ba har abada. Daina kallo na. Ba zan daina ba. Na ce ka daina kallo na. Na ce ba zan daina ba. Me yasa? Saboda babu wadda nake so duk duniya sai ki. <laughs> hajiya har yanzu ba a gan shi ba duk garin nan ba inda ba a bincika ba ba labari la ilallah muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna raji'un inna lillahi wa inna raji'un wani ma abin damuwa duka wayoyin sa aka shi suke kuma yarinya da zai aura tana asibiti a kwance saboda yadda ta mota da jin labarin yadda ya fita yanzu a firgice take ba ta hayyacinta to ni dai ka taimake ni ni ban da wani shi ke nan gare ni ɗake nan kwaya ɗaya kamar rai in kai ba za ka je neman shi ba ni zan je hello hello dpo yes eh wallahi har yanzu ba labari dpo ba wani labari duk kafafen yada labaran nan ba inda ba mutu da cigiyarsa ba babu gaba daya ba wani labari ok sa ok sa subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ok sa ya ce suna nan suna ta go round suna ta bincike a yi haƙuri kai za ka iya samun wani ne yanzu fa na riga na gama wacce ta shaida mana al'amarin ta ce a daren jiya da abin ya faru suna tare da nura sun yi sallama zai tafi gidan sai kawai ta ji yana cewa yana zuwa yana zuwa a takaice dai kamar yadda zara ta faɗa sai ta ga nura kamar walƙiya ya fita da gudu kafin giftawa da bismillah sai ya bace ana roƙon duk wanda allah ya sa ya ga nura ko mai kama da shi ya taimaka ya sanarwa jami'an tsaro ko kuma ya buga lambar waya kamar haka 070 65 7333 me kike yi ni a gani na bai kamata ki masa kuka ba babu laifi don kika nuna rashin jin daɗin ki amma kuka akan nuna da zara ko kaɗan ni ban goyi baya ba sakamakon abin da suka miki ne Allah ya fara nuna musu duk tsanani ko shan wuya ba za su sa a sadu da ba ba fatima ba zara ba an yi karo da matsubata tare da kuncin zuciya ga rashi na masoya zara da fatima zara ko fatima fatima ko zara fatima ko zara sanya wai zuci salama shi ne cika yakin girma fatima ku zara fatima ku zara Halima kin cuce ni. Kai gara ma ya Zara. aka ya auri wata kafa. Wanda ko addini ma ba ta sani ba. Ya cuce ka Nura. Na yi maka abin da kai ba ka iya ba. Har ka da iyayen. Har ba ka da addini.

Ke lafiya ina zuwa? Mama, ba zan jima ba zan dawo. Zan je na faɗa musu inda yake, na san inda yake. Fatima! Hmm. Hajiya abin ne na damuna. Fatima! Wace Fatima kuma? wace ce wannan ita ce yarinyar da nuna zai aura to kuma shine na ganta haka wujiga wujiga lafiya me <laughs> eh, kin san inda nura yake subhanallah kin san inda yake fatima ba mu ga ta zama ba tashi za mu biya ta police station mu sanarwa 'yan sanda sai mu je can abin da za a yi kenan mm-hmm. ba matsala sai daga nan ma sai mu je mu samu malam ibrahim kin san shi mala ibrahim hatta aljanu tsoronsa suke ji sai mu hada da shi mu tafi wannan ba wani abu ba ne Ajima kaɗan idan mutanen Turkiya da na Yemen da na Amerika suka iso za a ɗaura auren ‘yata nijira da angon ta nura. Haka Amarya ta ce za ta ɗauki angonta su je yawon shakatawa a ƙasashen duniya. Ku juya, yau ba aiki, yau ranar. Hey! me da da ku zuwa muka yi ka ba mu dan mu tafi da shi surukina ne yanzu za a ɗaura aurensa da ƴata ni jira yanzu kuwa baba kai ma ka san wannan auren ba zai taɓa yiwuwa ba kai kai ba abin da zai hana wannan daura auren baba wa ga wannan mutumin duk sun waɗe kada mu ma waɗe ya za mu yi aljaninku ba za su amfana muku da komai ba mu kuma aljanunku ba za su cuce mu da komai ba ni da kuka gani ba na tsayewa inuwa ɗaya da aljani duk aljanin da ya gani sai ya gudu duk aljanin da na tsaya da shi sai dai idan wannan aljanin salihi ne yanzu ni kuke so abinda nake so ku ba mu ɗaman mu da shi kai nura tashi ka bi su yi mana ke kuma an fasa auren Baba ina son sa ni ina son shi baba. Daga yau na datsa soyayya da ke tsakaninki da Nura. Ni dai malam karka min komai. Ga ɗan kunan mu tafi da shi ina gargaɗinka da ka ji tsoron Allah ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah lilimin lizzalimi hatta akhazu fa in akhazahu lam yaftiltu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ne wa azzalimi talala asirin da ya dinke shi in ya kama shi kuma ba zai ce masa ka ji tsoron Allah ka sani Allah zai tashi ka sa. ga munanan aikin da ka aikata ga kyawawan ayyukan da ka aikata kuma ina ja maku ne gidan lahira gida ne guda kawai ko dai aljanna ko dai wuta ka da taurin kai ko jarumta da za ka iya jurewa azabar ubangiji ba baka dama kanka Kokari baba. Ya amma ka dan maka wa kanka ya sake. A wannan riga na ka bata mutum magai ka ana ta baba. Ke ga baba. Ka dan maka wa kanka ya sake baba. Ka yi haƙuri Nura, ka yafe na san ban kyauta maka ba amma ba laifina ba ne kilima ce ta ja ni na ga ta damu ne kullum cikin kuka ni kuma na yi bakin ciki da irin yadda aka zalunce ta kai nura ashe ƙarya ka zo kai mana Ka ce ita ta juya maka baya alhali kuma ba haka ba ne ka sa muka je muka tambayo kuma bayan yarinyar da muka je muka tambayo din ashe kawaye ne da ita fatima kud da kud to gaskiya nuna maka kyauta <coughs> maganar gaskiya nura ka saka fatima a cikin mummunan bakin ciki kuma wannan damuwa ta shige ta saboda tana sifar sanka a dalilin wannan damuwa sai da fatima ta so ta yi shirka amma ta kauce hanyar ne ba don tana so ba yanzu gane suka sata a hanyar da ba za ta bulle ba amma da ike ba halinta ba ne sai ta shigo cikin nadama bayan ta aikata irin abin da ta aikata sannan kuma ta shiga damuwa akan ta jefa masoyinta a cikin wani mummunan hali wurin na tabbatar maka da cewa fatima tana masifar sanka kuma sannan ta nuna ita ba muguwa ba ce inda ba ta yi maka wannan masifar soyayyar da sai ta barka ka zauna a cikin wancan halin da dalke a cikinsa amma da yake tana son ka ba ta yi hakan ba sai ta zo ta fallasa kanta tana kuka tana neman hanyar da za a ba a je a ceto ga ko da ku ita za a ɗaure ta fatima ta zaƙi ka bar wahalar da kake ciki ka dawo cikin gidanka ko da ku ba za ka aure ta ba aminiyar ta za ka aure ta amince ta siyar da soyayyarta da jin daɗinta domin farin cikinka to ni a ganina duk mutumin da ya zaɓi farin cikinka a kan nasa to wannan shine masoyi na hakika hajiya baba inda fatima ta birge ni sai inda ta kula da amincin aminiyarta ko so ɗaya ba ta ci amanarta ba sai da ita aminiyarta ta ce ta ci amanarta ta butulce mata fatima ta shiga mummunan hali dangane da yaudarar da aminiyarta ta mata sannan fatima amintacciya ce Malam Nura, yanzu Fatima tana roƙonka gafara. Irin abin da ta rasa a san da kai kai dare ta. Nura, wallahi tallahi Fatima tana masifar sanka. Kuma za ta riƙe amanarka. Ba za ta ci amanarka ba, ba za ta cuce ka ba. Amma ina jiye maka.